Mariya. Shekarun ki nawa? Ban san shekarun na ba. Ga ga huskar kenan na gani duk ta bubbuge. Me ya faru? Daga na taɓa mata waya ta aike ni na latsa shi ne daga tawagan ta ƙara bugu na ta kulla ɗaki. Me ta sa ta bubbuge ki? Ba abun da ya sa. Hannu ne ta sa ta bubbuge ki? waya wuta waya wuta ce da ina da ina ta ji maki tabboge na nan tabbogan gaba ya tabbogan nan kuma tabbogan nan tana. dama ya kuke da ita abun da muke da ita ina ke kuku ne ina ke ce a a rubu ta kai ita ina ta suke ban san ba. a ina ba ke yake yana can garin ba nan gari ne ba in nake fa can garin take a ita ma tabbawan ku ce a a ƙaunar shi ce yanzu ya kika ji dama ta saba bugunki kullum kullum me kika maki ta tana bugunki in ta aike ni cewa take ina tsayawa sai ta ta bugunki ta taɓa maki bugun da kinka ji zahi kamar wannan eh? a'a yanzu da tabbage buge mi ta haɗu miki wata magana ba ta ƙara yi eh, ba ta ce maki yake haɗi ma wani ko ke da ba ta ce in gani ma wani ba. ki ya san bugun da ta kama ki أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sunana hajiya aisha idris mai kwai appreciate the human rights defender shi kun kawo wannan yarinya a wannan ofis na human rights me jawo hankalin kun haka wata nan to wannan yarinya da kuka gani dai muna zaune polis ne suka aka kawo mai ita daga daraja kasiti mm. wasu waɗanda mamat take haya wadda take uwar rukunta taka haya gidansu to su ne suka ga wahalar da ta kai mata da azabtar da ta kai mata na koda yaushe suka ga abin ya ci tara shi ne sa suka suka yi tattaki zuwa santara police domin su ceto rayuwar waga yariya suka gaya musu mi sun ka gayi muku suka mata to santara police sun yi kokarin cewa a zo a kira ni kuma ba a same ni ba a waya sai aka zo wurin shugabana wanda shike sun zo har an yi ma yarinya ainihin hoto sun ce lallai yarinya dai tana shan azaba gare ta jiya ta aike ta ta an so mata cajin waya tsayawa irin wasan yare ta dan latsa shi ne ko da ta dawo sai ta same ta na farko ta saƙin ta daure mata fuska kamar yadda suka gabatar ma central police sannan ta zo ta kama ta tana ta kashe yanzu haka hannunta ma wurin ta. sai an yi cikin din shi domin a gano lahiyar shi da nan ta rufe daki akan su yan gidan suna cewa dan Allah ta yi hakuri sai ta rufe daki da ita tana ta bugunta a binciken ku me kun ka gano tsakanin tsakanin ita wannan yarinya da wacce ta mutum na aika aika to alhamdulillah mun tambayi ainihin kamar ko in ce su central police sun tambayi ita uwar rikon na cewa na ita wadda ta kawo ita wadda suke haya gidan ya take wata ce koko an nuna cewa lalle ba ta da alaka da wagga yarinyar mijin nata shine ya san mahaifin wanga wanda shike su yan gadai yan kwatarkwashi ne ita kuma mariki anan take daraja kasu kuma ba ta da ɗako guda ba taba haihuwa bata gaskiya ba ta da ba su taba ganin ta tana da wani ɗa ba ta taba haihuwa ba sai ya kawo mata ita akan matsayin ruku kuma ba su da alaka ta jini to akan haka nan ne ta azabtar wa sahi daban ta rana daban yanzu haka ko da na zo da ita ba ta yi kari ba yanzu ma ga kuɗi nan na ba a abakar na ce ya je ya so mata abinci sunana kamar salisu umar wanda mutanen zamfara suka yi sani da suna dan mustajan yau kuma ni ne shugaban kungiyar kare haƙƙin adam ta ƙasar reshen jihar zamfara kungiya mai zaman kanta a jihar zamfara a mai girma cewa mun ga wannan yarinya karama wadda bata kwace shekara kila hudu zuwa biyar ba ta zo wannan ofis naka jina jina akan wani abu da ko in ce azabtarwa da yan rukon ko in ce uwar rukon take mata ya kun haga al'amarin kuma za ku shigo ciki domin ganin cewa an yi abin da dace to na farko aikin ofis mu da yana cikin mutanen da Allah subhanahu wataala ke cewa wata kuminkum wal ummatan yad'una ila alkhairi wa hauna 'anil munkar inda aka ce daga cikinku a samu wata al'umma wadda take horo da eh, abun ayyukan alheri take kuma hani da abun miyagun abubuwa abun kyama so wannan ofis muna kula da kowane bangare ire-iren ga matsaloli da sun kashe al'ummar jihar zamfara yancin human right ana magana yancin dan adam na jihar zamfara iza namiji iza mace iza karamin yaro iza ba iza talaka iza mai kuɗi wanda yake aiki wannan ofis muna gaba ga da gaba da al'amuran jama'a kusan koyo shi majibinta so insha Allah za mu bi mu ga abin da ya faru mu taimaki wannan yariya ko dai mai da ta ga mahaifanta ko kuma ja kunnan marike ta canza